الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو بك زورا أو أكون بك مغرورا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا لا نعتد عربا goma sha ɗaya ga watan shida jimar al'akira kenan ko jimar saniya hijira ta na ba da hudu da arba'in da hudu wacce sai daidai da hudu ga watan ɗaya janairu kenan miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba karatu na littafi mai suna muktasaru zaji ma'ad darasi na hamsin da biyu a wannan masallaci na juma'a na marigayi za jafar mahmud adam wanda yake a nan tilin murtala sarawa kano idan ba a manta ba muna nan dai a cikin abin da ya shafi wato aikin hajji amma saboda munasaba ta shigowa da muka yi samun shekara ta miladiya babu laifi a ce wani abu domin su shekaru suna tafiya ne cikin ayyamu da zaru da haɓa na na wani rarkuwa da ina juya su ne tsakanin mutane don a ga ya mummune masu aiki da gaskiya kuma su waye azzalimai wanda suke masu shirka masu kaucewa gaskiya dan kowa ya bayar Allah ya ba sakamako gwargwadon aikin da ya aikata a wannan rayuwa da Allah ya ce ja'al mautu wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da ya ga waye su aiki in khairan wanda aikata alkhairi fa man ya'malu tsara zarfin khairan yarahu wanda aikata koda da fazara na alkhairi yarahu zai ganshi wa man ya'malu tsara zarfin sharran wanda aikata koda da fazara na sharri ya rahu zai gaishe Allah ka ba mu ikon aikata Ya kamar da mu gani wato kusa suna tafiya wani ba hala ya ce muru bin al tattara wa innama nusamu ila al fal tanzuru wato kwanaki suna tafiya ɗaya bayan ɗaya ɗaya ma ɗaya kuma wato ya zama cewar abin da yake faruwa wato ana jan mu ne zuwa ajalinmu idan mu yana kallo bayan rai mu dawo baya dan ba za ka iya rana ba ba za ka iya wata ba wanda su ne ake lissafin kwanaki da su kamar da Allah yake cewa huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu adada sinin al-hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq sifatu al zuwa ƙarshen aya saboda haka ah, wannan da wata suna tafiya ne gwargwado ko ne a manzuninsa ko a manzilarsa don kusan adadin shekaru da lissafi saboda haka wa'annan ranaku suke tafiya a cikin wa'annan wato sakan sakan da mintuna da aure da wani da kwana da mako da wata da shekara su duka fa wato suna tun kuɗa mu ne zuwa lokacin mai zuwa ajalin kowa da kulle ajalin kitab kowa akwai iya ajalin abin da Allah ya kaddara masa zai yi a wannan gida na duniya wanda yake cewar wannan tafiyar waɗannan ranaku suke tura zuwa wani ajali bal ayru tanzu idanu yana gani bayan za ka yake ce na tsaya ba zan tafi ba don saboda abin da yake tafi lokacin ba a hannun ka yake ba fala a'idun za ka shababu lalzi ma ba wala za'ibun hadal makibul mukaddaru cewar waccan kuruciya wanda kuruciya ta nan ba za su dawo ba wannan tsufa ne lokacin ba dugo ta ko ba za ta ko ba illa ne kawai a yi fatan Allah ya sa mu da imani shi sanya kullum Allah yake kira mu a cikin alkur'ani dan kada wannan rayuwa ce kankanuwa ke ta ruɗe mu ya zama mun sake an yi mana fikir da ba ruwa yake cewa ya ayyuhan nasu ko rabbakum yake ya ku mutane gaba ɗaya mutane aka kira anan kowa da kowa Allah yake ku kiyaye ubangijinku waqtahu yawman ku ji tsoron wata rana wani wuri la yajzi walidun an waladihi wala mawludun wajazun an waladihi shay'an wato a ranar waladin ɗa wato wato walidin ɗa ba zai iya wato a walidin mahaifi shi ne na farko wakti wa malazi walidin an walidi wato mahaifi wanda ya haifa ba zai iya yi wa waladahu abin da ya fara komai ba wala mauludin shi ma wannan da aka haife shi wato shi ma ba zai iya kuwa jajin an wari ba zai iya wa mahaifinsa wani abu ba ma'ana da ɗa da uba da wannan aka haifa da wannan haifa su za a zo ranar da yake ba wanda zai iya wani abu na maganta domin a lokacin kowa ta kansa yake likullin ri'in minhum yawma rizqi an guri. يوم يفر المرء من أخيه فيبت بديه وفصيلة ذي وفصيلة وفضيلة الذي سوء وهم في الأرض الناس ما يجيب ثم دعاك دو إن دو تاني سبحان لي أنفانا دو ثم دعاك لا ناس يستوى لكل مرء من يوم يجي أن يغني هو وانا لا نأخي أبن ديكي قبل لا إشي ثم دعاك وانا لا نبالي ما من تاوني هو تكلم يجي يلا يجي كما لا نزاف دوبا مكة إن وعد الله حق alƙawarin Allah gaskiya ne fala ta na kuma hayatun duniya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku lafiya ta ruɗe ku dukiya ta ruɗe ku mulki ya ruɗe ku jin daɗi ya ruɗe ku gani ya ruɗe ku kafa ta ruɗe ku duk wata ni'ima da kai kada ta ruɗe ka fala ta na kuma hayatun duniya wani ita rayuwar duniya ɗin ka fito gari ya waye kai gabar kai yamma su kai arewa kai ka dawo wannan shine rayuwar dan daga san ka rasa wannan to kuma shike suna ba da kisa wani na take shi Allah ya ga shi faraka baya da komai sai mun ce kai shi asibiti kike ke ke kai kuma da Allah bai sa kana cikin lafiya kana kwanta a nan maza wani wako bai ma san wa yake kansa ba ki ka kai Allah maka farla yana maka dukiya ya yazo a hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani iwaye gari lafiya salau a gidan lafiya yana da abin da zai ci a rannan faka annama hizat lahu dunya bi hazafiriha shi wannan kamar an ba shi duniya ne gaba ɗaya an haɗa masa don ba abin da yake mai amfani a mutum a duniya a ce kawaye gari lafiya salau kana da abincin kana rannan kuma iyali lafiya ba wani abu da kake nema domin gobe ta Allah ba ka da tabbata kanka da haka yake fala ta gurrana kuma hayatu duniya kada wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku wala ya gurra lakum billahi garur kada wani mai ruɗi kowaye iblis da abin da ya kama da shi kada ya ruɗe ku inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس باي امر تموت ان الله عليم خبير قائل كده وانا ابو غدا بiyar biyu ne su ne fadin ba wanda ya sanci Allah a cikin su akwai baka san yace za ka mutu ba baka san aina za ka mutu ba baka san ma me za ka yi gobe ba limar za ka mutu dukkanin mu nan ba wannan in an ce masa ka iya rubuta a jari kamar da ake rubuta kuma safa na tashi da wuri na yi alwala na cin aka masallaci kafin ladan ya zai kiran farko ba na yaran kiran farko ko kafin a salatu ko da a yi salatu da masallaci a yi sallah na yi azka ko na zauna rata fito na da gida ko na shirya na yi kaza na duk wanda za ka yi tsarawa amma ana iya waye gari duk nan abin da ka rubuta gaba ɗaya babu ko ma waye garin babu ka ba ma tsarin ka ba so da ka masu nasu masu na ma za su gada ba wanda ya san abin da zai gobe ko ma zai za a yi gobe shi ne tun lokacin jahiliyar laraba a yake cewa wa adam ilman mai amsa kabla hu walakin nani an ilmi ma fi gadin ali wannan ba la ya lokacin jahiliya yake na san yau ga ta mana kuma jiya na san ta haka wuce ni na san ni amma gobe ni ba ka hudu ban san komai ba in ya zo da ba musulmi zai yi tunanin wani to da kake musulmi kake karanta ayoyin Allah da hadisin manzon Allah kake jin wa'azi ai kai sai ma ta fara kenan akan wannan Allah ya sa mu tsara imani shi sanya wani ban Allah yake cewa a yabna adama la tazurruka afiyatun alayka sabilatun fal umru mahdud ya kai dan adam la tazurruka afiyatun kada lafiya da kake so ka kada jin ka garau kaman karungu zaki ba inda yake masu hakika to kada wannan ya rufe ta ji da kake ganin kakkana da kakkan lafiya garau kake baka abin da yake Ka kada wannan ya rufe ta domin fal umru mahdud rayuwa an ya da daga in ta kare ba zancen kana lafiya ko ba kai babu wani kun ga yau da sabon ne ke dan wa malam awal aliyu dan kumbodo sun san shi wasu sun san shi a nan irin sun shugabanni da kungiya a matakin jiha kuma su ne shugaban ma matan dadda shekaru talatin da suka wuce a nan kano yaron sa ya gari ya tafi yara ya kai su makaranta ya dawo bai zo gida mutan sake su sake kan ta ce ni, bayan azhar da muka jira ne ba wani ne ta lissafin ya shirya ya tashi ya kirka da yara ya tafi ya ja kai su makaranta ya dawo a hanya wata mota ta bugi ɗin ta ta tashi masa kai ba zancen ma a ce an kai ta ana jinya gaba ɗin ta ce suke na yanzu bayan Allah da mutum ya kuma sana'i kun ga ba su lissafi ba su cikin kamar ta lafiya amma tunda al'umru mahdud rayuwa an riga an iyakance ta ta ƙare ya je dawo ana zuwa nan jam suke nan take ba an yi an gama Kunga a cikin nan ba magana ta lafiya ba kuma ba magana ta kare tsore ba walau ita alfan ba da ha? Wala بد يوما an ta'uda ila qabri ba wata ba ba makwatara sai ka koma kabari ko ka shekara dubu an ƙara ma dubu biyu za dai su ƙare saboda haka ko ka yi shekaru irin annabi nuhu za su ƙare shi sa cikin kisa da ake bawa annabi musa alaihi salam da aka turo masa mala'ika mutuwa yana nan yana cikin ingantacciya ya so a siffar mutum cikin rigima ya ba da masa ido daya ya koma to a za a tambaye ba ya so ya mutu kenan to a za a tambaye shi wata rayuwa ke so shi so ke rayu ya duba dabba kowace iri ke ya dafa bayan ta iya adadin abin da hannunsa ya rufe gashin ya yi rayuwa kamar wannan dubu nawa kenan rayuwa dabba ya dafa hannunsa kun san hannun mutanen dabba irin hannun wani ne yanzu mun zo mutane kan a wata mun tsaye hannunsa kullum raguwa suke da mutane ba kan cancanta idan kana duba a shi irin mutane su hako a bisan mutan da ko ga gawakin da ɗan da ya ga mutum kan tare da itatuwa manyan manyan zanen kamar itatuwa ba wa mutane ne lokacin annabi adam a lokacin annabi wato adama wani masu bayan adam din ya kamata mai jinjin din saboda haka yi mutanen da da kullum eh, halitta raguwa suke da tun daga ɗan adam ake ta kasa kasa sai mun koma aljanna kuma insha Allah ne da mu girma kamar girma annabi Adam insha Allah Allah ya samu lafiya amin saboda haka aka ce ya ka dabbar haka ta ta nan sa iya abin da gas adadin da gas ke rike jira ya ina nan to ko wanda mai fai wanda nan kuma daga farko sai ka mutu to mutu yanzu ba tunda ne ba dai wurin rayuwa kai amma dai kace ya kuma saboda kada lafiya da wani abu ya ta sai babu kwatanci ke ma anta إلا كزرع إن قدرته بكل شيء من الآفات مقصود كي كأوشنك كمر shuka ce da aka shuka ta fito ta yi kyau sai kore sharkar kuma allah ya taimaka ba a samu kwari sun lalata ba kwari ba kuma ta ta ta ce ta ta aiki ta duk irin can da ake ta ba wata matsala ita amma yake fa in salim da min afati ajma'iha ko da kamar wata tukar ta kuɗa da kowace irin tuta ta samu kowace irin kulawa fa an ta inda kamar al'umri masu da zarar ta gama fidda kai ta yi kwaya ta yi ta ta ta ta ta kai ta suka mai mata sai a girbe ta ta riga ta gama in ma ba a girbe ta ba da kan za ta fata lafiya ta ɗauke shiri ta gama to kai ma haka take bawan Allah ji da ce da lafiya ta ji abin nan to watan wata rana mutuwa za ta girbe ka in ma ta yi tsawon rai ɗin to za a waye gani kamar dai shukan nan dai za ka yanka ne za ka zama kamar tsohon tsumma sai dai a ɗauka a ajiye ba abin za ka yi don ka shuka nan in ta gama koren kashin sai ya ce komai ta gama nunarta ta koma baki ta bushe lalace fuska ta ɗaya kenan babu ita to kuma kai ba za ka wuce fuska ta ya aka ba to sai ka zama kamar tsumma kuna ganin da a ofi suke wani ta tsofa tukun tukun nan ba ta yi wa kansu komai sai dai a mutu sai ka ɗiban su kamar tsumma ana zuwa ana gyara musu sai ma ka za ka wuce to da haka iya son zaga cewa ita kanta mutuwa ma rahama ce ta Allah shi sa Allah ya kirga mutuwa wato a cikin farla da baiwa da ni'ima da Allah ya dan adam yake summa amatahu fa akbara sa'annan bayan ya gama rayuwarsa iya abin da aka yiwa masa sai Allah ya rasar shi kuma ya sa a yi masa kabar to wannan farla ta ƙororon a cikin ɗan adam ga wani daga Allah ya mutu a yi masa kabar ka hanga ka gani da a ce yadda kazar gidanka in ta mutu za ka ɗauka ka je ka yarda a jibi da ƙwari da nan cikin ta haka lalace ta ba abin da sama kana kallo tana wayi ta ba da za ka yi ita da haka aka ce in wani naka ma ya ko mahaifiyarka ko ɗanka ya rasu haka za ka yi maka aka ga babu daɗi ba daɗi ka duba mai martaba sarki na kowane gari da kin yi dauka ba zai da shi a bola yanzu nan ba ki faɗo ana cewa gashi ana ana cewa Allah ya ci gashi Allah kaza kaza kamar an masa ruwa kuma yanzu a je a jefa shi a bola ana ana ana kan a ga a tura da kasuwa ki sai lace a je a yi rami a rike a sa masa littafin a yi masa wanka bayan an masa alwala duk wata kazanta a furta ita a sa masa turare a yi masa littafin a zo a yi masa sallah a sa a kwantar da shi a hankali a fuskantar shi a kibla a kawo a rufe abin da ya ba san zaɓura ba a a rufe abin da ba sai ya taɓa fata jikin ba sai ya taɓa abin nan ba a sa tukunya ko a sa itace a mayar a rufe shi kenan a tsaya a yi masa addu'a shi wannan karramawa ce idan ka jira kai da tsawon rai ta kai da lafiya watan wata rana za a ci babu ذاك رأيتك قبل بما شئت من فعل تسر به يوم المعاد فيه الخير ينتظر فابدأ بما شئت من فعل تسر به يوم المعاد ففيه الخير ينتظر ثم إلى الله فيه من ذنوبكم من قبل يبلغ فيكم حده الأمر سيور كفارة دعبل بيتي kake so na aiki amma wanda za ka yi farin cikin shi ka yi aiki aikin da za ka yi farin ciki da shi yaushe yau ma'adi a ranar makoma a kabari ko alkiyama ka tabbata duk abin da za ka aikata abu ne wanda yake za ka yi farin ciki da shi a kabarinka ko a filin alkiyama wannan shi ne abin da ake ma wasiya ka yi abin da yake za ka farin ciki da shi daga ciki akwai tuba daga zunubi tubu ilallah tuba da komawa ga Allah daga zurban da ba a aikata domin wato kafin rayuwarka ta kare idan bawan Allah baka tuba ba har rayuwarka ta kare al'amari ya baki domin Allah ta yi ne sun الذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون كفار شربا وجن تنكوبا إن دي هركزوا غرغرة كثير قال الله أتوت باب ولا الله بيبشي بينا كربت توبا باوا ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها Allah yana karɓar tuban bawa duk abin da ya tare shi matukar bai zo gargara ba bai fara sharafa ba bai fara alamun cewar zai ba ko kuma rana ba ta fito ta mafanarta ba idan an ce ga an waye gari rana ta fito me kun ana zuwa a ta gaba sai a da kafin lokacin ma idan sannan kuma alifu ko mutum ba ko kuma mutum ga tana kwance yana ajar gani yana yana ciwo yana dawowa ya fara kuma bakin ne ya tuba ba mu gani ana tuba ne lokacin da yake lafiya an gane ko saboda haka wannan shi ne zan abin jawo hankalinmu a kai zan yadda abin tafi shigowa wannan sabuwar shekara ta miladiya kuma da faɗa wannan da rana da wata duka an ba wasu domin zanen rayuwa da musan adadin shekaru kuma duka ƙur'ani ya tabbatar su kuma ibadu ma suna da alaƙa da tafiyar wata suna da kuma suna da da tafiyar rana saboda haka Allah ya sa mu da imani Allah ya rayu mu albarka waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu mun san da yawa mutane marasa da su a wannan majalisi wane da wane da wane ba su ambata ba dukkan muna muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya ramshe su Allah ya sa su mutu eh, mu kuma da muka rage din abin da ya rima na rayuwa Allah ya sa albarka a ciki shugabannin mu duka musamman a wannan kungiya mu mai albarka jama'atu ya tunzo kamar sunna gaba ɗayan su tun daga sama ƙasa Allah ya kare mana su Allah ya Allah ya musu albarka ayyuka da suke na gargari ga gurin Allah ya saka mu a kai kurakuran mu da mun su ba shi Allah ya taimana kun san dan adam kullu bin adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun ba dan adam da baya kuskure ko shugaba ne ko na ke shugabanci ne domin cewa aka yi alkamalu lillah al-ismatu lil-anbiya ikramatu lil-awliya wal fadlu lil-ulama wal 'usri lil-ibad li sa'ir ibad qaida kenan kamala a ce an cika ba gefe to Allah shi ne kamala jirgiya da wasu a ce kuma kai an kare ka ba za ka yi zunubi ba za ka yi sabo ba komai haka zai zama da muwafaƙa da bibi to na annaba da manzanni amma a na karama ka samu farla ta kiyayewa da kuma nan waliye ke sa'annan a yi masa farla ta musamman wannan malami ke zai ko zai fi mai yasa daga suna malami suna domin an Allah da kansa yake inna ma sha Allah min bari da ulama malamai suna ma tsoron Allah farla don Allah ya sa bari ya dace tsoron Allah ya zama cewa yana da karancin sabo yana da yawan ibada ta kaga wannan a farla shi kuma una taimako sauran bayi su ba malamai su ba ba da kuma ga mutum Allah ya taimake shi ba za ka su malam ba za ka daji amma kai ya samu ya hasan kan ya tabare kimin kirki ba Allah ba za ka gaisa a gurin asha ba kana yawan gaisa gurin arsaili in ka gona wannan muku ne daga Allah ya an gane ko Allah ya samu dace sai mu koma kan littafin mu na kamar da faɗa muna magana ne akan abin da ya shafi aikin haji kuma ba za mu kowace matsa mu je mu ta abin nan domin aikin hajji aiki ne da ake yin sa aikace dina ta karanta yin kaje sai ka sake karanta shi to za su za mu biya shi ne yadda yake da ayyuka ne ta takalliyat an gane ko dama abin da ke bukata imani bai da wannan ayyuka ne mun fara inda aka yi zango a wurin da su al'arji kuma akwai abin hawa na ɗan salama da sai da abubakar ke hawa suka ba wani balaran bawan su riko ya zama cewa yana kula da su ya zama cewa ya yanzu ya ce ina naka yake yace ba da yace ai ya bata a hannun jiya yana muka ya ce na yana a yana dukansa ya ce iran wahidan wato duhu فقد يضربهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم sai zama yana dukan sa sama yana mulki wa yaqulu na ta'unzuru ila hadha al-muharram ma fi ku duk wannan mai harama din da yake yi to da wannan ne kiran babu laifi idan wa ko wanda yake yayi laifi to a hore shi gogon da yake a zai zama wato tsawatar a da shi nan gaba kai sake sakaci da aikata aikata wannan laifi wannan ba laifi ba insha Allah yace suna nan sun mama ba sa'an nan sai ya ci gaba da tafiya anan suna da duk wannan ayar da tafiya sai ake mutane da yawa na ana tafiya ne a hankali a hankali sun mama ba hatta idza kana bil abwa'i suka yi suka fi a hankali suka zo wani wuri da ake da shi al-abwa al-abwa mun karanta a nuru da kiri cikin su mutane a nan masallacin shekaru ashirin da su gabata fiye da gabata al'abuwa shi ne nan da ma'aisha musu sama ta rasu aminatu bintu wahab bayan sun dawo daga madina da su yan uwanta da da ita ya kai da zangar ɗan wani ne a nan ta rasu sai ummu aiman ta maka su da bada da to wannan gurin alba ya ce makanun bayna na makkah madina amma rabu ila madina da suka zo nan guri ubudiya lahu as-sa'abu ibn bisamata ajuza himari wahshin raddahu da suka zo nan ya ga wani sahabi ko ni bawan Allah ana jar shi as-sa'abu ibn jisamata sai ba shi kusun na jakin dawa al'adun shi bayan ugu al-mu'akkar ce wato ƙarshen abu ugu kamar shi ne abin da ke kusun kusuni idan an yanka daba idan an raba su daga ugun abin da ya kasa shi ake so al'adu wajen ɓangaren cinyoyi kenan na baya abura aka ce ya katsoro dama ne wato yana da jini ma saboda sabon yanka ne farar da hu sai wasu masu yi yake ba shi a sa'abu sai samu damuwa domin gama garin mutane ma haka ka ba shi kyauta ya ƙi karɓa ya ce damuwa sai akwai wani abu kenan dan duk wanda yake kyauta yana so a karɓi kyautarsa in an ji karɓa zai samu damuwa da haka sai ya damu sai fuska ta alamar damuwa sai an sama ya gano haka sallallahu alaihi to sai ba shi an kai shi inna lam naruddahu mu ban bayar maka lam naruddahu alayka bayar maka da wannan namar da ba illa anna hurum sai dai dan muna harama da haji wanda ya harama da haji baya yin farauta ba a yin farauta shi a bashi dan shi amma in ne farautar ya yi ne dan kansa sannan ya ba mai haji su zai mun karanta a hadisin baya na wancan dabba da ake magana sarki ne farautar ya yi ne dan kansa kira wasu ikar karba yake ku abin nan isa shi ma kansa wannan akwai ruwaya da ta zo ta abu da yake cewa rasulullah ya tambaye sabai hal kun aw minkum man ashara ilayhi a cikin ku akwai wanda ya masa isara da wannan farauta da yi aw a'anahu a kuma ya taimaka masa farauta wannan abin suka ce a babu sai ki fakulu ku kenan mai aikin hajji baya yin farauta ko mai kuma ya farauta don ya bayar ko kuma ya farauta don ya ce ko kuma a farauto a ba shi an ya san don amma in shi wani farauto ko ya farauto don kan kansa ba ruwansa da ba don shi a nan ya farauto ba a don kansa ya farauto kuma sai aka yi ba ya ba shi zai iya karɓa ya ce yasa ne kan cewa a cikin ku nan da muke tafe da ku akwai wanda ya taimaka masa wajen to wannan jakin dawa suka ce ko ya taimake shi a kai ko da ishara aka ce ba wa ce fakulu ku ci ku ci saboda haka a shi ya sanya a yake masa mun ki karɓa da gani muna haram kuma na nuna cewar wato al akhlaq na na su karma a cikin kyawun duk irin nasa kuma wannan shine abin ya kamata mutane su ɗabbaka duk sanna wato a kan ko wani da wata mu'amala da akwai dungu a cikin ta ko kuma akwai wani abu da yake bukatar shi ne sani ba ita ga dama ya kamata kai masa bayani dai ya zama wannan abun surriya an an fitar da shi dan in ba haka ba da shi ne ake samun a matsaloli wata rana sai na so na fara da an yana zaune a kan wani tudu haka gefen hanya sai sai na umar fili wucewa ita assalamu alaikum wa rahmatullah ina kallon sa yana kallon sa har ya wuce sallamar ba sai hankalin dace na umar ya tashi ya za in masa sallama ya ki amsa ya ki faruwa ne ya tafi na ta cigaba tunani la'alla ma zai rasu cewa ko matsalar faru tsakanin matsalar auren hafsa da muke magana cewar zai aura yake kaza a aka samu wannan mutum suna bakar ko kun yanzu wani abu yana cikin gari ita kawo ne abubuwa ina ma maki ne ya man sallama yana kallon sa yana har ya wuce yana kallon sa ya kuma amsa masa da yake su ba ba bane sai ya zo sai na abubakar ina a ni ke samu sai usmani shi ne fa na wuce canza a guri kaza ina kallo na na canza masa sallama bai amsa mu da ba wani wanka a musulunci yi maka sama ka amsa masa ba ita ina ya ce wannan kuma sannan mu yanzu muna ganin wannan ba wani abu ne ma ya kula ba muna ganin mu a yanzu rayuwar mu ba wani abu ne dama an ce ƙarshen zamani za a zo cewar ba za ka yi sallama ba sai ga wanda kake ko wanda ya san ka wannan alama ce da ta zamani da ma'amunci yayi kaɗan kenan tunda assalamu da ake an karanta ita da kira Usman Don wannan masa ya kamata aure tun yanzu kada a samu abubuwa ya zo ki iske masa me yasa dan uwanka ya maka sallama ko ki me yasa dan uwanka kun ga ce dan uwan dan uwan Bi ma ce Umar ake dan uwanka dan shi anan sun rayuwa ba ce innamal mu'minuna iswatun fa asbihu baina akhwaykum me yasa dan uwanka ya maka sallama ka amsa ba sai ce yaushe kike yi magana kana zaune a guri kaza daidai guri kaza na zo na ce assalamu alaikum kana kallo na hannun wuce wallahi ban yanka ba ni a lokacin nan tunani ne a cikin kwakwalwa ta nake yi wata tambaya da nake so tambaya na sama ban tambaye shi ba kirkin hantu da na tambaye shi da ya bani amsa ai da an samu fita to wannan tunanin na wannan tambayar da ban yi ba ita na amsa da zan iya samu da na yi shi ne ni fi gantari ba, ma sani yake kan cika a gabana ba dan kuma ce wannan shi sa ban ma san wa yake kai wannan abun ta da kun san ana samun wannan mutum ita kwanta ne sai ga sai ga mutum ma domin idan tunani ne idan kawo baya ga sai ga mutum ina samu dan baya ganin komai saboda idan ganin ya koma kan abin da kokolata ke hankali ita ban ganka ba ita ni da abin da ya shiga fari ba ma na son wace kai da koma balle ma ta wuce ko ba ko ban sani Ke ce wata tambaya ta ce ina so in jama'a san cewa man naja idan al'amura ke shiga a rayuwar nan ya za a yi mutum ya tsaya ne ke wannan tambayar da zan yi ke sai ta shigar da ni ban iya yin ta ma ba zai samu amsa wannan nake tunanci da na yi wata amsa zan samu kuma yanzu ga shi na ci hali irin wannan sai wani shi ne abin da yake da mu ita ta ce bai ganta ba ta yi ce na marata ta wuce to ka kwanta da hankali wannan tambayar da kike magana ni na yi cewar na su sama idan alamar ne ya tsira a cikin abin da ya fara sai kuwa cewar idan al'amara suka ke suka kawo to ka kame bakinta kuffa alaika ka kame bakinta Wani yasa aka bai fita ka karanta ka hudda da jama'a in ba ta lura ba sannan wai tabbi alaka da kuma ka zauna kai kuka akan dai san ba na ko ba nan kai ita wannan shine kuka daga sannan al'amura suke ka zo kin gawo to kai wani wajen tsare ka ka rage magana sannan ka rage hudda in ba ta lura ba sannan kullum ya zama laifin ka ne ke damun ka ba na mutane ba to wannan ke kaɗai irin kuka a cikin al'amuran da a rayuwa to kun ga da anan suna ya ya damu da aka karɓar sai ce masa ai muna harami ne shi ta ba mu karɓa ba sai da mu harami haramun ne shi farauta su ake sa mu'amala in ka ga shi ba za ka ga tsakanin ka kai wani kawarwa dan kada a samu matsala shikenan falamma sai suka cigaba tafiya falamma marra bi wadi asfar a yayin da nan suna ya wuce wani guda cewa wadi asfar inda tafiya ce da yawa haka ake tafiya a ana tafiya nan huta a tashi a ciki da ya zo wani wuri da cewa wadi asfar qala sai nan suna ya ababakar ya kai abubakar fi. ayu wadin hada yake wannan wani kwari ne wannan wani kwari ne wannan abin farma ya sani amma tambaya ce ta wasu istifhaf ta daɗin gaske wasu ta kawa ta gaske ana irin wannan dama mutum ya sa wata ce ne ka dan a samu dan hankalin sai dawo ya ji abin za a faɗa an gane ko an kuma ya san ina ne nan tunda hanyar maka da mani ya san ka amma yi wani tambaya domin jawo tambaya su jawo hankali ita wani kwari ne wannan don hankali ya dawo a ji abin da zai faɗa kala sun ce maka wari osfan ita ai wannan shine kwari na osfan an ce kwari kamar wani guri kamar wani kamar wani kwari bangare ne guda an ce domin ma in ka ce wadi kamar mata, gaba ɗayan ta sunanta ne wadi kuma na bi da shi inni min buri su biwajin gairu zai ce guri wanda yake ba a shuka a ce an ce waje ana nufin fili ne tsaki kamar bari maka ake masa wajin inda bai cikin muharram da sai ce wani guri ne wannan sai ce masa kwarin asfan ke nan kala to kun ji abin da isa ya tambar don hankali ya dawo a zai ji abin ya faɗa sai ce wa salihun على بكرين أحمرين خطلهما الليل وعضلهما العباء وأبيتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق سيتي يوا إتي أي wannan kwari واتو da annabi hudu da annabi salihu sun wuce ta nan ala bakrain a bisa wasu tagoyi ɗan mata guda biyu domin ce albakaru shine alfata min ibli wato raƙumi ƙarami wanda bai kai ba a ba ko raƙuma ƙarfi ba su kai ɗaukar ciki ba wato raƙumi ƙarami jajaye fadlu ma abin da aka yi musu abin takunkumi abin da ake sawa a kusan wani da ake ake sawa lunzami alif an yi shi da wata igiya mai kama ake mai kama da kaba da ita wannan igiyar aka tuka aka yi musu abin da ake don ana daura kuma ko doki ana sa wato don saboda yake haka to abin da aka yi musu wannan abin da aka daure bakin nan yake haka alif wata bishiya ce da ake dayata ko ka ta kama da kargo ko kuma ka ce mata rama ko da wani abu igiya ta ce ɗayarta sai a tuka sai kuma a igiya da ita ana ɗaya garkuwa iro a igiya da shi ana ɗaya rama da sauran ana igiya da su irin ta shi ne ne wa zurhu ma wato kwargiyar da ta al'aba kisi aba al'aba shi ne wato kifawun manshukun wato wata riga ce da aka huda ta amma ba ta da hannu kamar babban riga ba. to da shi ne suka daura a matsayin wato kwarjali ya ce wa arjatu ma annimar rigarsu kuma suke annimar suke riga ne zane annimar suke riga wata ake wa zane ke sa'un fili kutuɗin bidin wato kamar ka ce wato bargo ne wanda yake an masa zane kamar luru sun san da akwai bargo haka akwai mayafi akwai luru shi mayafi shi ne kamar wanda ake da kotun a ba da kowane irin zane shi ake cewa mayafi kamar da ne kamar shi ne kamar duka cikin da kafa ne da yawancin shi ake rufa da shi lokacin sanyi eh, kafin bargo irin wannan mai dace zo to akwai kuma luru shi kuma tuka ta amma sai ana masa ado a cikinsa ana masa a masa ado mai jaja ko mai koro koro ta luru to shine tufa shi ma mayafi ne to ana yin riga da shi yaji ne zane-zanen baki ko fari to ana shi suka sa yulabbuna suna tarbiya ya hujjunar da sun suna ziyara ɗaki al'atid mai jarya ko mai nisa ko mai girma saboda haka kun je hidimar tambayar kenan ita wani kwalin ne wannan kuma hankali ta ai wannan shi ne wannan wadin da annabi hudu da annabi faro sun wuce ta nan ga irin dabba da suke haye da ita ga irin kayan jikinsu har ma abin da aka yi lambar lijami ya na sama ya faɗa sun wuce suna talbiya sun je aikin hajji kana ce ne annabawa da manzanni suna ne suna zuwa aikin hajji da yi waɗannan annabi ko da nan sa sun wuce aikin hajji suna ba labari sannan a banda wannan kun ga yana ambatuwa annabi hulu da annabi falo a wani hadisi mai ma mutum sai ce ka anni anzuru ila musa habiban min saniyati wadi al-usba'aini fi uznayhi marar bi hadha wadi wa lahu du'arun ila Allah bi yake kamar ina ganin annan musa yanzu a nan a wannan kwarin kamar ga shi kallonsa wato ya gangaro ta tudu ta wannan kwarin yana wucewa ya sa hannunsa a kunnuwansa ya wuce ta wannan kwarin yana da wani sauti da yake yi na kalliyar da yake ana jinta ya tafi aikin hajji wannan wani na Usman kun ga hikimar tambayar ke dan ya bada labari ya bada wani abu na cewa a ce wannan hajjin da muka kawo za mu je mu yi sunna ce ta annabawa da manzanni domin ga annabi kudi ya zo ya wuce kan ya zo ya annabi fari jama'a dan wuta amma din tarbiyyar da yake an kwatanta da hudu'a saboda haka mu ma kuma ga shi mun zo ne annabin Allah manzon Allah kada ku za mu wuce za mu je yakin haka wannan kwari an gane ko saboda haka hajji suna ce ta annaba kuma suna yin aikin hajji sai aka ci gaba tafiya dama dai tafiya aikin hajji aya tafiya ta ari falamma kana bi sani da suka ga suka zo wani guda suka fi sarki shi ma guri ne mawuce mawuce suna zuwa nan habat aishatu radiyallahu anha sai al'ada wata ya zo sai da aisha radiyallahu wannan a wannan gurin wa qala li ashabihi bi sarki sai ya faɗa wato ga sahabbansa a wannan guri sarki sai yake da su man lam yakun ma'ahu hadyin فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل إذا aka zo ran da da aka zo maka sai ki aba komai ga yadda za ki ga za ki ga yadda za ki kiyaye ba kiya wannan bai fata miki ne ki ba daga nan sai bada doka wanda kan an to ne mutane wasu sun da ifradi wasu da kirani wasu da aka zo nan tun da an doki garin masa su sai fara sai ta al'amura sai yace da su mallam ya kun ma'awu harbin wanda iyo harama da hajji ifrat ko tsiran amma bai to da hadaya ba fa habba an yi ta'ala sai kuma yana so ya da wannan hajji nasa umar domin ana yin qur'ani ne ga wani da hadaya kuma yanzu da bayar da abin hadaya yana so ya canza niyyar sa kenan daga hajji koma umara tun daga can yaro in yaro ya da hajji ba umara ba tunda niyyar da mun faɗa a farko cewa niyya uku ake labbaika Allahumma hajjan labbaika Allahumma hajjan wa umratan labbaika Allahumma umaratan to ana magana akan wani cewa harama hajjan ko hajjan umaratan. to wannan suke da wannan niyya ɗin, amma ba su koro abin yankawa ba kuma suna so su mere ta hajji ta zama umara ce kamar su ike nan ke falle fa'a to ya mai da fitar da niyyarsa ta koma umara ne kun ifradi ko kirani wa man kana ma'ahu hajjin wannan ko ya koro ya zai yanka fala to shi gaba da niyyarsa ta hajji a da umara ko hajji وهذه رتبة أخرى wannan wata daraja ce daban fauka rutubatu takhir fauka rutubatu takhir wacce ce ta zarce wancan da ake da zaɓi domin wancan zaɓi ne to yanzu an zo ya ba da ƙa'ida ya ce da zaɓi kenan wani biyo harama da hajji da umara ko da hajji ba da abin ta su yanzu ba zaɓi ba ne da ne da shi umara wanda ko yayi harama da yesu wannan ya zauna kan nesa dama ana bukatar wanne wanne wanda ya da haji ifradi ina fito da abin yanka shi ma ya koro abin yanka shi a cikin ifradi inda ka a wajen zabi a wajen miƙati domin wannan zaɓi a wajen miƙati da ake canza niyya yanzu kuma gashi an zo nan saboda haka an samu an samu kenan cewa tsarin hukunci ma'ana yanzu an samu so daga can da take da a yanzu an zo an ba da ita ƙa'ida in ma ka ɗauko ta yanzu ka sauke ka koma wannan falan ma ta bi makkata shi da wannan duka a don ta man sha har ya fa'al wanda yake so to an ba su dama ya yi wanda ba wani umarni kenan duk da haka sai za a iya samun wasu wasu kuma suna sha'awa da su gaba da niyyar suka dauko da ita ko da kuma koro da abin yanka ba tunda tafiya ce a da yawa kuma addini ne wanda yake cewa kowa yana da gwargwadon abin da yake wato tsaka karfinsa tunda ba umarni ne ba wato akwai umarni a kai wani kuma wani biyu tsari ne amma dai hanzu akwai ragowar zaɓi suna ake mayanci a falyar wanda yake so ya yi a shekke nan wanda bai yi ba bai laifi da ke da aka zo garin makka falan ma kana yi makkata amara amran hatman sai ba da umarni umarni na gaba daya yanzu kan ba magana ta cewa in kana so kai ko kana so ka bari ba a malla habe ma'ahu an yi ja'ala ha umar duk wani mai koro da abin ka mutu ba za ko ya bar ne ne umara shine umarni hasmi na hatman to yanzu ya zama dole kawai duk wanda baya da abun yanka kawai kuma zai ba zaɓi an gane ko ba zaɓi tunda wacce aka yi man a habba wannan yake so ƙari a kan hukuncin farko da zuwa wannan kuma za ta ce hatman to ce kawai kowa duk wanda bai korar abin yanka ba to an yi ta alha faliyar ta alha umar ya ne ta ta zama umara wa ya hillu min ihramihi kuma ya fita daga haramarsa in ya zo ya yi tsawafin umara da sa'in umara kuma ma'ahu hajjin wannan ko tare da shi akwai abin yanka an yi kima ala ihramki wannan ko da an yi umara zai shiga da zama da haramun ba zai shirya harami ba ولم ينصح ذلك شيء wannan وانا shafe wato komai daga kulki da ake da aka sani na da ɗakoniya daga can ba bal ta'alahu suraqatu suraqatu ya tambaye shi ibn an san tarihin suraqatu ibn wanda wanda lokacin da an ana neman sarautar ma ko din nan zai a ba shi kuɗi ɗari ya musulunta ya tambaye an hajin umra wannan umara da aka yi allati amarahum bil fath wa ne yake mutu to a su dawo kanta su dawo kanta yace to wannan umar da aka yi hal hiya la bi amihim hazalika an arab shin shekarar su wannan ne suke da wannan damar hajjin koma da shi umara ko ko a'a a har abada in mutum ya ɗauko hajji zai iya mai da shi umara shi ke nan kawai ta riga mutane zaman zai yanka tun ta mutu ne ya ce faƙara sai ce bal ɗin abin har abada sai da ko kirari ko isradi ba da abin yanka zai iya da umara shi ke nan ta hallini tare da alhaji su gara abin wanda ko ya koro abin yankansa to zai shiga ba kan niyyarsa wannan shi ne abin da yake magana qala sai yace thumma nahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila an nazala biwadi tuwa sannan kuma sai aka tashi nahaba shi ne tashi ne yayin qur'ani siwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an nazala biwadi biziwa biziwa ana ce masa wadi biziwa ya sauka a wani ya kira shi zutuwa wa hiya al-ma'rufatu bi abar zahir ita ce wadda aka santa da rijiyoyin zahir a zahir a kunan yace a zahira shi wannan a wajituwa din nan wani guri ne arewa da masallacin makka wanda yanzu buɗe masallaci aka yi yasin yi da daga cikinsa ya haɗa unguwanni da wani ke zuwa maka sun su irin su jarwal irin su alkutubiyya irin su alkatabawi duka tana ce wurin da ake cewa wazi zuwa yana suna ce ana cewa musu al-zahira hatta alhajul duk suna ce wannan wazi wato zuwa ɗin guri ne kuma da muke kira wadi ce wadi guri ne wani ke mai girma kamar maka ana ce masa wadi to wannan wadi kuma wani katon guri ne wannan yanzu suke da unguwanni har ma yanzu su suna cin wadi a suna cikin a ɗin wani masara ta shiga ta da cin tausa da ake a hararin maka to sai ya sauka a nan fa ba ta biha lailatul ahadi sai ya kwana a nan daren lahadi li arba'in kalawna min zulhijja wato hudu ga watan zulhijja hudu ga watan zulhijja wa salla biha subha ya sallar asuba a nan zuwa din thumma sala sannan ya wanka min yawmi a wannan ranar da yake wana hada sannan sai ni ila makka zuwa makka fada sala ha naharan inda mun ga jarwa in zaki ne nisa alaji ba ka so jarwa saboda kai shi ka ce nisa duk da wanda zai dace gurin yana da nisa da ga tsanta kwaye wannan gwada ga cewa kima ma kawo ce wannan hawan ta abin da suke faɗa za ka kawo ta to duk da nan ana ce mutu dutuwa saboda haka sai to ya shigo makka fadakalaha naharan sai ya shiga makka da rana min alaha daga bangaren tudu min sanniyatul ulya daga haura ta fara wato shi shine mahanga ko gurin da ake garuwa mai tudu allati tisrifu ala alhajun wanda in ka hau za ga hajun wani shi ma yanki da amma ana kiransa hajun wa kanat al-umratu amma ya kasance lokacin da ya zo umara ya dukuluha ya dukuluha min asfariha yana shiga makka ta ƙasa sun masara an sai ya ci gaba da tafiya hatta da kalar masjida har ya shiga masallaci وذلك ضحى لغتكم ولا هاني وذكر الطبري انه دخل من باب بني عبد مناف ما نعم الطبري اما انا سمع يا شيخ مكه ني وتو كعبه كين مسلكين كعبه تقوبر ذاك جاب بني عبد مناف عبد مناف الذي يسمى باب بني سيبا وانا كان باب بني سيبا وذكر احمد امام احمد يا امتى انه كان اذا دخل مكانا ya kasance idan ya shiga a ya shiga wajen shiga da kada makanan min ba makanan min dari min ba min dari ya ali istaqbala albaita ya kasance a musulma kada mu bashi mu dan mu dan na jin karatun da ku mu bacci tunda akwai abin da ya kamata mu ambata wajen shiga guraren nan sun masara hata da sallar masjida wa zalika buhan ya tafiya har ya shiga masallaci a lokacin walhani mu bacci yana Allah ya sa albarka cikin wannan fara alhamdulillah ربنا تقبل منا إنك أنت المنزل يا أيتي كعبة بيكون أي أي من كل فارع أبونا يا أيتي أنت كعبة يا أيتي يا أيتي shi ya kamata mu tsaya a nan ربنا تقبل منا انت انت العليم وعلينا مولانا انت الرحيم واحد يوم فينا فكر وكريم ولا يمكن ان تكون سلام عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته